ceto da ya riga ilaihi fa huwa mashfu'un kaga wanda ake ceta ne ilaihi wa shafi'un kuma zai zo yi ceto zo sha ne mai lamari a wurin Allah shi kenan فلذا أبقى ما الشافعين كرامة لهم ورحمة matasahibil isyani eh, shi ne kai za ta da wannan ne a kama shafi'ina an sama ya tsayar da masu ceto su yi ceto karamata wai da aka za ka ce ba haƙƙi kake da shi ba haƙƙi yake da shi ba zai je ita ta karrama shi aka yi shi ne Allah ya zaɓa masa wanda ai ko a ƙasa ba akwai wasu mutane ne ba ake za a girma masu su shiga kurkuku in suka shiga jira mai laifi iri kaza an ba ku dama mai menene iri kaza an ba ku dama shi da bikin da kana ke tafiya ba shi ke zai ce ai da suka shiga sun fitar da tsofaffi masu kaza sun fitar da mata mai kaza sun fitar da wane ne sun ci mutane da karrama shi aka yi ila wani abu ake nema da shi a duniya don ba za a yi mutum wannan abin ba ba za ka na sabbakat wani za a kama الشافعين كرامة لأكد لهم نعم. ورحمة صاحب الإسيان دجين كيم يسالب وتخافه الشفعاء ليس يريدهم ومحاجة دل العظيم وتخافه الشفعاء ما في شيء تقول شيء الله كده masu yin ceton na tsoron shi annabi na tsoron Allah mala'iku na tsoron Allah haka ga ya saba da sarkin duniya idan janar ne zai kama kafa saboda baya tsoron harshe ya ce kai a kafa wani kai a buɗe wani kaga ai ba baya tsoron sarki saboda haka in ko sarkin na yake ba zai sako shi wace to shi kenan za ka zo gari ka ai ba ɗin ka zai taso yana taso a kwatai fata masa rayuwa amma Allah baya jin tsoron shi masu ceton gaba ɗaya tsoron shi suke ji Na ka ba dama ka kwatanta Allah da sarki ta kafu shafa'u laisa domin hu haja shi kuma bai da bukatar daga gare shi hmm? amma a duniya kuwa su dan duniya mai wanda yake mai yin ceto a wurin sarki a da sarkin na kawai shi kuma sarkin na da bukatan fa'idan jallal azim shani yani anna shufa'a fi muluki duniya masu kama kafa a sarakunan duniya kada la yakhafuna al-muluk ba ka tsoron sarakun ngo ba ka tsoron sarakun za ka mutane da durkashe shi ne zai wuce da takalmin sa ije zauna kwarar da sarki dole sarki ya watsar da ku ana gaisawa da shi ya sai an gama nashi ta ma ko kuma ce ƙarafa nashi babban amma Allah ba a wani mutum wa rubbama yakunu shafi'an wa huwa la yubali bi hadal baliki yana iya ceto ko damuwa da wannan sarkin bai yi ba au hada amma shufa'a wa inda Allah ba da فكلهم محتاجون إلى الله ويخافونه النبي نازعون الله ملائكون نازعون الله النبي نازع بكاتا أولين الله قولوا الله saboda ka mala'iku na da bukata ko a ce annabi annabawa kaga duk wanda ya bayan annabawa ne sana wancan mala'iku bayan mala'iku ne to duk suna tsoron Allah بل كلها جات لهم فإليه لا بل كل كلها جات لهم دو سبكاتو ناس ما شيطان فإليه لا لسواه بغونا سبا ba ta ba ta bai da bukatunsa daga wani Allah min malaki mala'ika dai ko malikin kana canza wasalin malakin zan mala'ika malikin zama sarki wala insani kullum jati lahum dukkan bukatu gare su ila Allah la da shiwa hum muhtajuna ila Allah wa amma al-wizara amma ta da ministoci wa shifa'a bi mulukid dunya fa ha'ula'i muhtajuna ilayhi لقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا آية توقع بعدين الله وله الشفاعة كلها وهو الذي وله الشفاعة ينادى شيطان ينادى شيطان عاشر كلها وهو الذي في ذاك يعظم شيل مين إذني أنا في ذاك تنعيشين كي إذني أشيكم للشفيع الداني هكيكم وهذا وجه كوني وانا فسكا كفن سوى كل شفاعات له أي أنه لا يمكن أن توجد الشفاعة باهي وعثى مدته إلا بإذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي باب وند ذي شيتو أولين الله سيد إذن الله إن كما أقوي شوي isa wannan istifhami ne yana haɗe da ƙalubalanta don haka ya fi ƙarfi babu wani wanda zai yi ceto a wurin Allah sai da izininsa to amma in akwai shi faɗa mana waye hatta a'ala al halbi maqama har ma fi ɗaukakan halitta mukami wa huwa muhammad sallama la yashau illa bi idhnillah Raga, ina mutum ina, ya mana malam, jikin annabi ba, ina fata daraja, ina fata alfarma, shi shi na farko ma jikan annabin ƙarya ne mm. da ma jikan annabin da gaske ne to baya kenan tun da annabi ya faɗa wa ‘ya'yansa bala jika ainihin za a gune an kuminan na ishaika ya ce guda ɗaya ita ya faɗi mafiyan annabi ban tare na komai daga Allah sai ya ki saki jiki ki fasa tsawa Allah ishtari na suke na mahu ko zama kuma sai ga jikan annabi na gaske ma akwai wani ya eh, eh, ce masa ai ko da dama dama oh, in gidan annabi sai kai na suka fi suri wala an saba bai kai in aka hura tsawon alkiyama ba dangantaka ba maganan dangane babana ba maganan uwata ba maganan shugabanmu ba maganan sarkinmu ba maganan wane kowa ta kai ta kai hmm? dan juga eh pada ayah saya apa nih itu yang semalam bahkan malam lalu itu amma nan da na tare da dan shi amma dai shi dan ya gama ilimi kullu kullum muna tare da shi mubarak kullum muna tare da shi ɗaya ne ba zan yi da biyu ne tsaya لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك wanda za a ce da shi ne limanir ba wanda aka yarda da shi wanda ya yarda da shi ko ya yarda da ita mimman yi wanda ke kaɗaita shi Allah bai yarda sai mai kaɗaita shi sai yarda da mushriki ولم يشرك وتكتب يموت إنا شركا دا الله با كما قد جاء في القرآن أي أن أن الشفاعة لا بد فيها من شرطين الشرط الأول رضا الله عن الشافعي يدن الله دقم ينجيتهم والمشؤوف له أيضا حتى وندنا شيطان كان قطر نيه من ما يشيطه ما قومي shi mai ceton kansa a yarda da shi shi wanda za a ceton kansa ya zama an yarda da shi mai ceto in an ce je kai ceto karra wanda za a ceta an ce je a ceci wanda kowance tausaya mata kai zai daga nan dukkan na Allah ne lillahi shafa'atu jami'a wa ala hadha fal asnamu la tashfa'u لأن الله لا يرضى عنها ولا يرضاها والمشركون لا تصلح لهم الشفاعة شيتو شيء تنتسب لأن الله لا يرضى عنه والشرط الثاني أن يأذن الله في الشفاعة فإن لم يأذن فلا شفاعة ودليل هذا قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فلا بد من رضا الله عن الشافعي والمشروع له ولا بد من إذنه تعالى سبقت شفاعته إليه فهو مش سبقت شفاعته إليه فهو مش إليه وشافع أزمك أيه تبقى شفاعته إليه فهو مشفوع هو إليه هو شافع ذو شافع يعني أن الذي يشفع مشفوع إليه wannan da zai yi ceton to shi ne wanda aka ceta mashfu'un cetacce ne a wurin Allah sannan ya zama shafi'u. mashfu'un ilaihi yani annan nasa ya atuna ilaihi ليشفع لهم ويحتمل أن يكون هذا من أوصاف الله أنه مشفوع إليه وندعك نعمان يعني الناس يشفعون إليه وشافع لأنه يحزن في شفاعته لقوله قل لله الشفاعة جميعا معناها الجملة كان ده فقرات زي يا ولا الله ne zai iya kuma wanda ولذا أتى الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب Sabida saboda wannan ne a kama shafi'i ne ya kafa ba ceto, karamatan don karrama su ne. Fahim, alahum, wa rahamata sahibul mai sako ko ka ce ta tausaya ba ta kai. يعني أن الله سبحانه وتعالى أذن للشفاعة لسببين السبب الأول إكرام الشافعي حيث قبل الله شفاعته ولا شك في أن الشفاعة شفاعة الشافعي سيتم الشيطان إكراما له ولو كان ذلك إلى ملك من ملوك الدنيا كودا تركي لي دك سراكنا الدنيا كرم شيء أكي عشان بقوا بنيبا وشفعت إليه لشخص آه، ثم قبل شفاعتك أليس هذا إكراما لك كودا تركي لي الدنيا بلى إذا أذن الله بالشفاعة لمن أذن له إكراما له السبب الثاني رحمة العاصي أي أن الله تعالى يرحم العاصي بسبب شفاعة الشافعي فللشفاعة إذا فائدتان الفائدة الأولى إكرام الشافعي والفائدة الثانية الرحمة بالمشفوع Wal kullu min hubata, wa ma ilai? Sahu min ila salkulu. Dukka min hu daga Allah ya ke wanda aka ce ta damai ceto duk daga Allah. Min hu bada wa ma kuma ma ko fa ilai? Wa ma min ilashen sani. Babu wani abin botatawa na biyu. وقوله الكل يعني الشفاعة والإذن فيها وقبولها كله من الله وإليه فشفاعة الشافعي كان بإذن الله ونفع شفاعته بإذن الله وقبولها بإذن الله فالكل منه إليه نعم أكبر